والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أسرين جديد جواتا المحرم نا فرقا شكرا مثلتي تا هجرة دبئة تدريه لي دا أربعين دا سفر عندي إيدي دا باكو غوتهم ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin da shida wannan kuma shi ne darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka arba'unan nawawiyya na babban malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala inda mun karanta hadisin farko wanda aka karbo shi daga sayyidina Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma muka ce Bukhari da Muslim sun rawaita shi ko sun fitar da shi a cikin sahihi bayan suna duk waɗancan Nasa'i ibn Majah Tirmidhi Abu Dawud هم سر ويتا خارنا الإمام أحمد أكتم مسند بيار ويتيش بيكا كما ميكا فأنت ويار ويار كان أكتب ويار يحيى ابن سعيد من الأنصار daga nan ne sauran jama'a suka yi ruwaya daga gare shi zuwa zuwa da su kuma annajiransu sannan mun faɗi cewa da fariya da shi a gurare shida bayan riwaya ta farko da ya mukaddima da shi daga malamin shi wato Abdullahi bin Zubair al-Humaydi ya rarrafe shi a gurare shida ba fatan gani kamar cikin kitabul iski da kitabin nisahi da sauran gurare da ya rawaita guda shida a tsayin musulunci na ke shi kamar da muka faɗa a tsayin muka kira mu shiga hadisi na biyu a yau insha Allah ta'ala hadisi na biyu shi na daga sai na umar ne na fata mun gane za mu je nassin yadda hadisin yake kamar yadda nawawi ya ambace shi wato ana cire cikakken isnadin ne ka tafi kan sahabin kai tsaye amma idan ka koma al'asar in ka koma marji'in maraji'in da a ƙarshen hadisin yake mara rawahul wahid كمان مثل ما رواه البخاري ومسلم هو رواه كذا هو رواه كذا كما تعرف صوم مرجع إيه؟ عند يجي منك ما في رواه المسائي كما بسنن المسائي رواه الطبراني هو رواه واني فكذلك دوب عند ذاك سام حديث بس كتن اسناده واتو شيء في كثيرون اسنن كما اصول بس اكيد من من يملك التفاصيل wanda kuma ko in ga suna hakan da muka karanta haka duk malamai suke yi za su gaya maka da inda suka turo kai kuma sai ka koma a sallar na fata mun gane kamar da a ƙarshe ba mutum musulun yake rawahu musulun zai ce mana to sai ka koma ka ga cikin musulun a ina za ka same shi an gane ko يسير بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أن تبارد عمر الله تعالى ما سيرجع حريه ده أيضا أنا مثل كلمة دي حريه كده kamar da wancan aka ce an umar bin khattab ko an amara bin umar bin khattab abu hafs umar bin khattab to wannan ma sai aka ce an umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu aidan anan ne ma'ana aidan shine wato kuma kamar ko an kuma kenan to shi ma dai daga umar amma da a turanta ke cewa ku wato two o kenan two o ma'ana har wayar kenan ko ko kuma ce a haka da abu ya sake mai mutuwa ya sake mai mutuwa to shi shine ma'ana ayyukan wato ma'ana dai har wa yau karo na biyu hadisin na zo daga sirrin Umar قال رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس كلمة جلوس إن كبيرة في مثل الله أنا رمت أنا حديثا وأنا كان يشي حديثي نفرقه a cikin kitabul iman domin imam muslim ya yi mukaddima wanda ya yi bayani masu tsohon yawa ya bayani a kan ilimin musalar hadis ya kawo hadisai da yawa a cikin da maganganun malamai da asarai da sauransu sai kulla kitab na farko bayan mukaddima kitabul iman a kitabul iman sai kawo wannan, hadisi na sai na umar ina fata mun gani shi ya fara kawo amma in ka karanta babu kalmar jurusin din saboda kawai bayyana ma nahnu inda rasulillah amma babu jurusin amma ya ambace ta a wasu birane kamar da wasu a wasu gurare amma in cikin musulmi ba ganta ba sai da shi na wani da yake ya tsari ne wajen hadisin sai da ko kalmar da suke wani gurin sai ta na ma amma in ka duba hadisin farko ne musulmi ma fata an gane a cikin kitabul imani باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر أتكين كتاب نفرقه kuma labarin yana da ko kuma hadisin yana da ɗan wani labari ne. Wato abin da ya faru, Imamu Muslim ya rawaita hadisin ta hanyar malamansa guda biyu. malamin sa na farko abu khaisama wanda yake ce miji zuhair bin harbi, abu khaisama zuhair ibn harbi ya samu hadisin ta hanyar malamin sa na biyu kuma shine ubaydullah ibn mu'az al-anbari ubaydullah ibn mu'az al-anbari a ya samu hadisin ta hanyar malamai biyu har yake cewa amma wannan shine hadisin Ubaydullah ibn Mu'az ɗan al-Anbari ba hadisin Abu kai sama ko ba lafazin Abu kai Khaisama bane mai suna Zuhair ibn Harbi na fata mun gani to shi malamin farko Abu kai sama Zuhair ibn Harbi shi kuma ya kalli shi ne a halin malamin mai suna Wasi'u ibn al-Jarrah الرؤاس shi kuma wakili ya kalle shi a hannun malami da ake kira kahaman kahaman ba fata mun gane da shi kuma malami na biyu ubaidullah bin mu'az al-anzari shi kuma ya kalle shi ne daga babansa wato mu'az al-anzari ko da ran na ku sai karba a hannun wancan kafin musulun ayoyin da suka haɗu shi sa da nake in ka koma cikin musulun ɗin sai ka ga hadisan guda biyu yace haddasana abu khaisama zuhair ibn harbi قال حدثنا وكيل shi kuma وكيل yace haddasana kahmat sai kawo ha'un yace wa hawwala sanad sai kuma wani isnadin yake wa haddathana ubaydullah ibn mu'az al-anbari sai haddathana abi ko haddathani abi ko da dana mai gaya mu an kahamas ta ji inda suka abu daga kahamas shi kuma kahamas a garin ya rubuta hadisi ya kalle shi ne a hannun abdullahi bin zuraida da wancan na saman da wannan duk daga abdullahi bin zuraida ibn zuraida na fata mun gani shi kuma abdullahi bin buraida ya karɓo shi daga hannun wa ya karɓo shi daga hannun yahya ibn ya haya ibn ya'amar, ko daga kan labarin ya yahya ibn ma'mar ga abin da yake yace an sami wani mutum kana awwala man takallama fil qadari ما أبد الجهن البصرة وتو بالبصرة ما أبد الجهن وليس رام أنا لا داري سيني ابن مأمر ليس هذا سامين مثل البصرة بصرة سنة لجتكين فابد بيلي وعد مسلمين لسكة كفاش فزامن سيدنا عمر باقوهن وتو بيلي وعد مسلمين لسكة aka sami mutum ko zo da wata aƙida sabuwa kamar da duk haka abin yake tafiya a duk wani yake tsira wata aƙida ya tsara a nagaransa ya fara wa'azi kan yadda ake samun yawan katsinan nan to sai aka samu wani ɗan katsinan shi ne sunansa ma'abar al-juhani shi kuma aƙidar da ya bayyana ta da isa magana yake a kan kaddara kaddara wai shi bai yadda akwai kaddara ba bai da cewa wai komai ya faru ya kaddara komai ya faru ka ce dama haka Allah ya rubuta kaddara sai za ta faru a'a sai ku ba wata kaddara ana ce muku yan kadariya wanda ba su yarda da kaddara ba ana cewa kawai annal amra ulus annal amra ulus al'amari kawai wato ya sta'alif ko ya faru kamar misali kana tafiya mota sai kai hatsari wai tallace hatsarin ya al'amarin ya faru shi ma a lokacin ubangiji din yake sani abin zai faru amma Allah bai sani ba tun tuna tuni cewa wai za ta hatsari ka tawo a mota ba wanda ya sani ba a rubuce shi wace abin ya faru magana wani abu ya faru wai tun tuna tuna an rubuta za ta hatsari ya za ta kashe za ta kare a hannu ko a kafa ya wannan ba gaskiya ba ne da wannan maganar abubakar ya tare ni da ma'abar al har kuma da mai bada wannan labarin su ne ya haya ya ya'mar da yake da nahi wannan aqida ta bayyana sai bayyana aikin hajji ba sai na taho aikin hajji da ni da wani mutum ina fata an gane suka sai aikin waje ko kuma umara hajjaini aw mu'tamiraini sai muka domin muna tambaya ina za mu ga wani sahabin annabi wanda ya hadu da annabi ne muke tambaya yace fawon ki lana sai aka mana katari muka dace da Abdullahi bin Umar muka hadu da sahabin nan Abdullahi bin Umar wace sai muka je muka rungume shi ɗaya ta gefen dama ɗaya ta gefen hagu اختلفته ni ka dama wancan abokina na hagu muka daina muka yi tambaya muka ce a ba abdurrahman ya kai baban abdurrahman kuma abdullahi dan umar ya baban abdurrahman suke waɗansu mutane sun bayyana wasu sababbin masu aƙida a basra wasu aƙida su suna riwaya cewa Ɗan al'amura ɗin duk wani al'amari kawai faruwa yake yanzu yanzu Allah ma bai san zai faru ba sai abin ya faru shi ne yake sani wato babu wata kaddara da aka rubuta Abdullahi dan Umar yake na rantse da Allah wallazi ya halitu bihi Abdullahi bin Umar ina rantsuwa da ubangijin da Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi wallahi waɗannan ɗan tafiya da mutum yana da dukkan uhudu na zinari duk nasa ne ya ɗauka ya ciyar da shi fi sabilin lahi saboda Allah Allah ba zai taɓa karɓa daga gare su ba har sai sun yi imani da kaddara sai sun yarda da kaddara ko domin babana ya gaya min sayyidina Umar ya koro wannan hadisi na hannu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koro hadisin har zuwa karshe to kaji wannan shine asalin hadisi don ka karanta da shi muslim ba fata an gane ko da kan ko kuma marjini haka za ka samu da farkon labarin yake daga abin sai Saitama zuhairu ibn Harbi zuwa ga wakil ibn jarra shi kuma ya karɓo zuwa ga kahna ya zama ya yi tahawilin isnadi zuwa ga ubaidin lafi mu'az ma'as al'andari shi kuma ya haddasa min abi shi kuma ya karɓo daga kahna kahna zuwa ga ibn buraida shi abdullahi ibn buraida to kaga kenan yadda asalin isnadin yake to anan shi kawai na nawawi سيشيرو حديث سويتي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا جاء حديث بدا سيدنا عمر حروه باين يسمى عمر يقول بينما نحن ايام دوترانا من كتمتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يا عند وترانا هنا جنوس من الله a kuwa nuna ba shi kadai ba ne za ka yau wata rana kala a alaina rajulan to kai wani mutum muka ɗaga idan ko muka ga ya ɓullo ko ɗaga idan da muka yi da mu ga kai wani lungu ya ɓullo kai da nuhan je mu mutum ai zahara rana eh, kala a alaina rajulan Ko wani mutum rajulan anan na kira wato yanzu ake ba da labari ke kawai muka wani mutum ya bayyana a gare ni isbala a alaina rajul wannan mutumin shadidu da ya dustiya mai tsananin farin tufafi ne wato akwai ya yi kwalliya ba da alamar da a gare shi ya fito shadidu da ya dustiya kaga ya nuna alamu ba datti ya yi kallon ya yi tas fararen kayan sa mutum kamar sharido sawadu sha'an kuma ga tsananin baƙin gashi na ina da ya zo a wata ruwayar na gemi ake nufi sharido sawadin lafiya ba gashin kan da ke magana ba domin tana yi yiwa ma da rawani a jikinta ba za ta gani ba amma jini baƙin ne na fata an gani ma'ana ya zo dai a sigar matashi wanda ba so ba jini tabbaki ne wilik a mahiya ɗinsa kuma yana nuna musulmi dai sa suna tsaye da jini duk inda za su zo da sufa da jini ke zuwa shaidu سواد الشعر أو شديد سواد الشعر الليبيا إن جايت جوني فبك شرب لا يرى عليه أثر السفر كما بعض المستعين نسرى بنا مثال بشينا ألامي لن نتفيني بجنيسة menene alamar matafi akalla ka ga a jiki na farko ka gan shi asa asa ya yi tsira ya yi da to wannan babu alamar haka kaga in ka ga mutum ya fito ko ya yi kulli ya yana shi ido daɗe da shafa mai ba wani alama ba daga tafiya yake kila daga cikin gida ya fito ga komai ya fi da ta alamar shaƙi yake yi ga ƙanshi yana yi ga ƙwalliya ya yi ga kalminsa babu tsira ta an shaji an yi kundinsa wannan ba da ta wannan ba da tafiya yake ba daga kusa kusa ya fito sai da akwai wani ba kana kusa gora daga nan ya fito ina da kun sai da ta ba masa biyu alama ta bisa ka za gane mata fiye da ganshi da kuna a hannu tuma tuma ka ta wannan duk da ya san mata fiye ne ko ba jaka ba komai hannunsa ba komai daga shi sai kayan jikinsa kaga ya fi sayanin matafiya la yura alaihi asaru na fari babu asar asaru shi ne alama ba alamar tafiya a tare da shi ba alamar matafi ne wala ya arifu hulun na ahadu sai dai wani kuma mazauna wurin duk cikin ba a yi san shi wannan shi na lumma mafi na ji kaga inda ba ba inda ba ba ko ba bane dan madina ne ai za a samu ne sun tunda mu ɗan gari ne ko da mu ba ɗan ƙasa ba ne dai mun san madina mun san kowa mun san duk musulmin madina da ba wanda ya san shi ba wanda ya iya gane shi ba wanda ya cewa ga wani ne da aka duk cikin wanda muke zama ba wanda ya san shi wala ya arifu hulun nan ahad kuma ga su ban muku ji ba حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم hatta wasu suka ce iya ko wasu suka ce a lilgaya akwai abubuwan da aka dora a baya shi ne ya taho takanas takanas da zo sallama ya nemi izini yana son ganin a ne duk an ɓoye wannan magana ɗin shi ne hatta jarasa har ya zo ya zauna bayan ya yi sallama ya nemi izini yana son ganin annabi aka ce ga shi nan حين حتى جلس إلى النبي إلى ذات بيت معنى معه أي تاري حر يزود يزون تارد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي حتى جلس مع النبي حر يزود يزون تارد النبي صلى الله عليه وسلم وأسنى لركوب سيه فيجوز يقول فشي مثل rukubatayhi ya jingina goyoyinsa ila rukubatayhi zuwa ga shi ma goyoyinsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta bi ta annabi ya tantabar ko fada kan fa asana da ila ya tsora zuwa ga wannan abin da yake nuna wa ƙaddabani ƙaddabani na ƙaddabani wato mutumin ya zo a matsayin kalamin mutumin ƙauye ne akwai wanta tare da shi ta yadda zuwan da ya yi ya zo ya wa ya annaba abin da sauran mutane ban sa ina fata an gani kai a matsayin ka na ɗalibin kai ya zo ya dingina duniya da zuwa ga annabi to idan kuma haka ya sa wannan daga kauye abu na biyu da ya sake babbada ne don ya nuna mutumin kauye ne wa wada a kafaihi sai ya ɗami tafukan hannu da kuma ya ɗaura ala fahin zauji a kan cinyoyin annabi ba a kan cinyoyin shi mutum ba bayan ya jingina jiyoyinsa da na annabi ko ɗauki hannayensa ko ɗora a kan hannaye a kan kuriyoyin manzan Allah. Wauta ta uku da yake so ya nuna a fili don ya ƙudda gano don kar a gane shi. Wa ƙala kuma ce ya Muhammad. Wanda kira ne na haram ba in sahabbai ne ba za su wani da kada su ya rasu lalla ya nabi yalla. Da an hana su irin wannan kira. da ba su mamaki da suka kawo nan da gani da ƙauni. duk da gashi ya yi shiga ta ɗan birni fasto amma kuma zai ce ya muhammad Allah kuma ya ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba Kar ku kira da annabi da irin mun kira din amma sai kuma gashi ya yi wanda kira ne da kafirai ne ma suke wa annabi irin mun kira ya muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba ta irin masallan kira duk yayi ne don kasa gane wa haishi sannan don ya ja hankalin su tsaya ɗan ah, ko da ga wasu abubuwa na faruwa da ba mu gane ba dole zai tsinci ba zai kolin a tashin nesa gaba ɗaya bayan wani mutum daga cikin su kafin sai ya tsaya ya kalli wai wannan yake nufi kuma me yake faruwa ta ya muhammad أخبرني عن الإسلام ماذا كبان بيان لي كبان لابان لي كيمين تكسل بيان لي عن الإسلام منين عن الإسلام وتتنبيع نجي منين عن الإسلام ليه معنى الإسلام ليه مين عن الإسلام ليه بيان عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ai ma wani ne yake ba da yana labarin abin da ya faru yace al-islam ma'anar al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah ka shaida a zuci ka yarda ka amince an la ilaha illa Allah akan babu wani abin bauta bisa dacewa ko mai wannan sunan Allah ma fata mun gani wa anna muhammadan rasulullah a kuma ce da ka tabbata muhammad rasulullah ne ma jan Allah ne Allah ne ya aiko shi dan aikin Allah ne zuwa ga duniya don yi sanar da su addini abu na biyu wa tuqima salat ka kuma tsaye da sallah wato tsaye maskara? ka kuma tsaye da sallah ka ba da ita da sharɗin da da komai da lokutanta da duk abu da za a ce tsaye da sallah ne na uku wato tiyar zaka ka kuma ba da zaka wata tsere na ramadan ka kuma azumci watan ramadan wa ta hujjal baita ka kuma ziyarci ɗakin nan na Allah in istata ilaihi sabila matuƙar ka samu damar hanyar zuwa gari shi haka magana ya masa bayanin rukunan musulunci nan guda biyar قال سبت كان تقول ليس كاسة بجسية أقول لك فلا إنه بجسية كاسة بجسية كاسة بجسية لأن البيان إذا كيف بعد شكا جسية كفرة بكيف السبب بكيف السبب فعجبنا له أمر يتسلق الآرمى ما في جريش mutum ne ya zo ba a ba a san shi ba ya zo tambaya ina yana aka ce gansu? da Allah ka san ka za ka za ka za ka za ka za ka ko kuma da ni labari ya ka za ka za yake ka ce ai ka gani ko ko kware ko abin da ka faɗa haka yake a ko da na ka sani kenan ka ga masu gurin za su tambaya da haka annabi ya masa bayanin musulunci ce wannan ko haka yake abin da ka faɗa wallahi ba kai kuskure ba gaskiya ka faɗa ka faɗa gaskiya ka tanta da kai ba. kamar yake je muka tsara mamaki akan mamakin da muke na farko fa a nan da su sai muka yi mamakin sa da aluhu da mutum ya zo ne yake tambaya kuma wai sabbihu kuma yana gaskata shi akan abin da ya faɗa ku فاخبرني ana الإيمان sai mutum ya ce so wani bayani kuma game da menene al'iman menene al'iman abin da yake ce na imani ƙala sai annabi ya ce an kuɗi na billah ka gaskata ka yarda ka amince da samuwar Allah da duk abin da ke da alaƙa da Allah وملائكته نجي كيرجك أمنتي بستاني وللملائكة أقيت جتيان وكتبه كيرجع أقيت لتتفين أبنه ورسله وما فبدا من ذنبك كيدأيك وباليوم الآخر واليوم الآخر بكما رانا مركب شيء وكما يقول وتؤمنون بالمكادر فكما الإيمان بقدر خيره وشره ميكل كو مرتب فالخير بتشر كل معنى ميكل كو مرتب مما قال كدفت يسي أبن كفتا حسن جسيا لبكي مستقبل وأنا an yi wa annabi مستقبل مثل malamai da aka yi muku tambaya ta farko aiki ne da yake da alaƙa da gaɓai kaga sallah azumi zakka aikin hajji suna da alaƙa ne da aikin gaɓai ita waccan da wato ta farko kawai tana da alaƙa da aikin zuciya a fata an gani da aka zo magana imani kuma ba ta da alaƙa da aikin gaɓai wani abu ne gaba ɗaya da yake da alaƙa da yarda da zuciya kun gane bambanci to amma duk da haka malamai suka ce akwai wasu kalmomi da in suka haɗu to kowace za ta ɗauki ma'ana mai cin tashin kanta amma idan suka rabu to ɗaya zai wakilci ɗaya ɗayan ma ya kunshi ɗaya kuma zai na ce kai kai musulmi ne ka ce ni musulmi ne to yana nufin ka haɗa a dubi kai musulmi ne kuma mumini ne kai ina fata an gane haka na zo na ce kai mumini ne ka ce eh to kana nufin ni mumini ne kuma musulmi ne amma idan na zo lokaci guda na ce kai musulmi ne mumini to kowace za ka ɗauki ma'ana biyu ce ka ce eh to ta ma tambaya me ya musulmi me ne ne kowa ne ne da jin kansa za ta iza bi a, ikhtalafa wa iza wa iza ikhtalafa ijtama'a Ɗan sun haɗu a kowane ne ya ɗauki bayanin mai da jin kansa kowa musulunci ana nufin kaza imani ana nufin kaza amma in sun rabu to kowa zai haɗu da ɗaya wannan ne sa idan ubangiji ya ne ya ayyuhal ladina amani ya ku masu imani a nan banda musulmi kenan suka ce har musulmi ma san su su sun su ciki saboda sun rabu suka ce don musulmi ma ya shiga Ka haka idan an ga maganar kuma musulmai aka ce muminai ma su shiga ciki ko da haka bane da za ka ce ban da mummune ba a mummune ma sun shiga su ne ma min babu aula sun shiga ciki tare da cewa ina an ce yi bayanin musulunci sai kai bayani da ba me ya ma'anin imani kai bayani ko wani da ba wayannan ayyukan zalimi ne da za a gane wani musulmi ne wayannan ayyukan zuciya ne da zaɗi ne da za a gane wani mummuni ayyuka ne na zuciya sannan kuma duk da haka idan an zo maganar imani malamai suka ce ya tafi gida biyu akwai imanin mutlaq akwai kuma mutlaqul iman mutlaqul iman da imanin mutlaq mutlaqul iman shine duk musulmi ya imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da ranar ƙarshe da littattafai ba da kaddara mai kyau ko mara kyau wani ana kiranta yana mutulakul imani amma kuma akwai wanda kuma in an zo ana maganar imanin wato mutlak da mutlakul iman da imanin mutlak shi ne sai kuma wanda yi aiki da su a aikace bayan ya yarda a zuciyarsa aikin ta kuma yana nuna kai wannan ya yarda da kiyama eh wannan ya yarda da qur'ani wannan aikin ta ya nuna ya yarda da mala'iku wannan aikin ta ya nuna ya yarda da kaddara dan ga wata musiba ta same shi kuma ya fito ya ce ai babu komai yana ma da ya yana tsaye ne daga Allah ne ko ba haka haka Allah ya rubuta to wannan ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune suka kuma su imani amma idan activities ɗinka da ayyukan ka yana nuna baka imani ba Allah ba da kaddara ba da imani da Qur'ani ba a kana nan dai a matsayin musulmi mai imani da abin da kwaɗan harshe amma a aikace bai je hajji ta a ba amma ba ka ta ba ka yi da kiyama ta da kaza Ki sa wani lokaci shi kansa ba hausa yana yarda da haka in wani ya kankara wani da zai sa mai Allah ya na tashi da imani ko da haka wani ko ya na wallahi bai da kiyama ba muna ta ta shugabannin nan namu wallahi ba su da imani shugabannin nan namu wallahi ba su da Allah ba amma da za ka kira su wanda wani ka ce kawai da akwai kiyama zai ce tsare kuwa sai da haka bane amma aikin su bai nuna ya yi kiyama dan gashi ya kwashe su lele ya tsaye da ya yarda da kiyama hakikalin imani ba zai ba ya yarda da hisabi ya yarda da bincike ya yarda da kaza amma da an gani a kafa aikace ta ta ula'ika humul mu'minuna haqqan إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولا كلمة فلا دين sannan kuma malamai suka ce musulunci shi ne matakin farko da kuma tafi na farko da mutum zai taka daraja ta farko matasta kala ta farko al-islam matasta kala ta biyu al-iman idan ya aiki da rukunansa yana yin aiki da su zai taka matasta kala ta biyu ta ce al-ihsan ya kai jeji ita ce tambaya ta uku da wannan mutum zai ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira marashidu ji salasa matakan addini ustad na addini guda uku ne al-islam al-iman al-ihsani musulunci imani al-ihsan da yanzu mun ji bayanin ma huwa al-islam mun ji bayanin ma huwa al-iman sai bayanin ma matakalar ƙarshe sai annabi tambaya yace bayan na ce sadaka ai ko gaskiya ta faɗa da kai kubure ba qala fa akhbirni an al-ihsan sai ce ba ni labari ko menene ake cewa al-ihsan wanda shi ne matakala ta karshe da mutum zai kai kala sai annabi ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka rika yin bauta ka rika musulunci ka rika imani ka rika ayyuka da kamar kana ganin Allah ne an ta'abu da Allah Allah azumi da zakar ta sauran ayyukan kamar musulunci wanda su ne ibada ta to ka rika yin wannan ibadar ka ka tarahu kamar kana ganin ka an ta'abu da Allah ka ka tarahu ka rika bautawa Allah kamar kana ganin ka ne ka kai matakin al fa in lam takun tarahu dan kasancewar kai ba ka gano ta fa innahu ka, aiki yana gano ta ko da aka gani mun shayi bayani akan wannan mataki abin da ake nufi da wannan mataki shine muraqaba muraqabatullah da ba ta fahimce shi ne, mun sha bayanin muka ce mutum a ɗabi'arsa mutura yana jin kunyar abin da yake gani ne ba safai yake zai kunyar abin da baya gani ba wani gani wani abin da kake gani yake ganin ka shi ka fi jin kunya amma abin da ba ka gani ka ba ka kake kake zai kunya ko da ka san yana ganin ka amma tun da kai ba ka ganin ka ba ka zai kunya idan ka kai matakin da kana jin kunyar abin da ba ka gani wannan matsayinka ya kai ƙarshe yanzu ba ma ganin Allah ya tsinin ba wanda yake ganin Allah ba wanda yake ganin mala'ikun Allah kama wasu ake yi mu'amala da Allah mu yi mu'amala da mala'ikun Allah kamar muna ganin zai yi zai yi amma sai mai karfin imani misali ka zo za ka saba wa Allah daga kai sai Allah a wani wuri ko a ofis ɗinka ko a ɗakinka ba wanda ke ganin ka ka zo za ka saba wa Allah amma ka ba ka rufe gidan ba ba ka sa ta kata ba gidan abu ɗaya ce me zai fara zuwa kwakwalwarka ya kamata in rufe ƙofar ina fata an gani da za ka fara tunanin mai ganin ka na farko Allah ya ba ka fara rufe kofarsa mala'iku din da suke gidan suke rubuta abin da za ka da za ka fara tunanin ya za ka rufe kofar su na tukuna sai ka fara tunanin mutanen da nake gani suke gani na garin fara magani kai sai ka ce garin da rufe sa kasa tukuna ka ga ka faɗi tun da nan jarabawa ka faɗi ka ka rufe kofar mutane ka sa sakata ta ta ɗaya da ta biyu ko ba haka bane kwana ga sauran ƙarfofi guda biyu da ka rufe kuma kai ka san suna ganin ka me yasa ka ji rufewa saboda ba ka ganin su ne shi ka ba za ka bi kunyar su ba amma da za su a firarin a ga mu ya da rakiru da su da ake ce mutum idan har ya tabbata ka sai da rakirun da asibar a kan kudura da buransu ka hada ido da su ala za ka yi wannan lokacin abin ya sa da za ka yi ba kana ganin suna ganin ka ai kai kafin dama suna ganin ka amma me yasa ka kika fata da ba ka ganin da wasu ake kai mu'amala da Allah kamar kana ganin amma shi ma Allah ɗin kamar kana ganin ka waye zai iya wannan mu'amala a ce ina zaton har yanzu ba mu kai matakin الإنسان إذا كودع من كي نفاتي مدير الإسلام الإيمان وهر من كي نفاتي الإنسان أقول ثورة متدر من كي مدير بل أنت لا ما هر إذا أقول الله أكمل فبعد أقول أما دوني نجم من كي مدير مو باكاسرين لسنا كافرين بل نحن المسلمون في الله يتعالك إلا أراضي آمنا إن لم تؤمن ولا تؤمن أسلمنا هذا أنت يتفى تبين إن الله يتعالك بديت لي من دون مسلمك أما ولما يدخل الإيمان في قلوبك والله أقيمتك لألأهل منه الربانيون العارفون بالله مثلا الله سوسي da suka yi ƙololuwa suna yin wannan bautar Allah ɗin kamar suna ganin Allah suna jin kowace ko da duniya ba ta ganin su suna jin kunyar Allah kamar suna ganin ka shi yasa annabi yake dan kasancewar ba ta ganin ka shi ta yana ganin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka don kasancewar ba ta ganin ka to shi yana ganinka, to ka yi mu'amala da shi kamar kana ganinka. ka to wani hanyoyi za ka bi ka ta wannan mataki na uku sai ka tabbata a kan mataki na biyu imani da Allah shekul islam ibn taymiya ka je ka karanta littafin shi na al-aqidatul wahidiyya ya yi bayani a kan wa min al'imani billahi kaza wa min al'imani billahi kaza Ke kansa imani da Allah din yana da ƴaƴa a ƙarƙashin sa sai ka yarda da kaza ka yarda da kaza ka yarda da kaza ka yarda da kaza kana za ka ta imani da Allah in ka gama sai za ka ko abu na biyu ya rusulun shi ka yarda da manzannin Allah ɗin eh, shi ma akwai ƴaƴa a ƙasa sai ka yarda da kaza da kaza da kaza da kaza kana da imani da mala'iku shi ma da ƴaƴa a ƙasa kana da imani da littattafai a zo imani da ranar kiyama a ce to yana daga imani da ranar kiyama imani da kaza imani da kaza kamar a ce imani da mutuwa za ta zo imani da zaman kabari imani da tambayar kabari duk wannan sai ka fara da su kafin a zo na maganar lafiyar imani da sirati imani da wuta imani da aljanna imani da kaza duk ka yarda da su imani eh, yarda duk suna daga cikin kawai imani da yawan akhir imani da ranar ƙarshe to idan ka har ka yarda da hisabi da ba da littafi da kaza da kaza akwai ayyukan da yawa wallahi da za mu iya yin su ba akwai ayyukan da da dama saƙon Allah ne da za su iya yin su ba amma mun rufe idan mu muna yi saboda har yin imani da kiyamun mu bai tabbata ina fata mun gane saboda kan muna so mu je mataki na uku mu kike kofa mu kai jeji wallahi sai mun tabbatar wannan kalma ta imanin mun cika amma ina so da yake gani ya kai mataki na uku na daga hannu tsakaninsa da Allah سوى أن تعبد الله كأنك تراه أقول بيك مرحبا أقول في ميسا بكيدا شيرا بميسا حتيت المساكي نبيبا أكيد هل يرضى أسلمني هل يرضى ما بلنا أسلماني من دي مسلم تبو مسلمين من دمية دبر كنا مسلمتي من دبر كنا إيمان فمبا صافر بني يلقيني muna nuna musulunci sai ya jira mu je matakin yanzu sai da ka sai kana kokarin kusantuwa ga Allah da ƙara ilimi da kusantar bayan Allah na gari da kokarin ayyuka wanda suke na gari kana kokarin bibiyar ilimi akan waɗannan rukunai na imani Allah shi zai sa ka haƙƙaƙa daga nan sai ka tafi na ƙarshe waɗannan su ne hanyoyi guda uku da wannan mutumin daga musamman yau da har yanzu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda yanayin lokaci insha Allah karatu na gaba za mu ji tambaya ta hudu wadda zai yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan mu je zuwa ƙarshen hadisi ɗin karatu na gaba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Thank you.